to sai wata addu'ar ta shan ruwa ta 177 Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfira li wacce ta fi addu'a a cikin mutane wannan kuma ba a san ta sosai ba to sai a hada da ita Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ya Allah ina roƙonka da ka. allati wasi'at kulli shay'in rahmar da